wata makaranta ka ce ta Qur'ani yaro tun kafin a haifi ubanka ina karanta Ya ce wannan hannun wannan hannun bai san adadin ƙur'ani ya rubuta nawa ya rubuta ba Ya ce wannan bakin wannan bakin bai san sau nawa ya soke ƙur'ani ba yace ban san adadin mahaddata qur'ani suka haddace qur'ani a hannuna ba yace yanzu in na shiga gidan nan zan lalumo ma qur'anin da na rubuta ga sake amma ka san me rubuta wannan census din me yasa masa illiterate haka ne ai yaran su ai bature ya gama da mawaki ya gama da haka yake tunda baka je nazari ba ka je primary ba ka je secondary ba ka je jami'a ba me sunanka illiterate <laughs> jahili haka bature ya ce haka mara hankali kuma yadda kaga wannan malama ya fi profesa emeritus ne ya yi ya ba fi emeritus to malam malam akwai masu ilimi a ƙasar nan wanda Allah ya ba su ilimi ya ba su karatu amma ba a san da su ba ba wata hidima da ƙasa take musu gwamnati ba ta san da su ba yan siyasa ba san da su ba masu mulki ba san da su ba amma Allah ya san da wani dattijo ana hira da shi mai ilimi dattijo ne tsoho furfura wallahi idan ka gidansa sai ka zubar da hawaye tafir ma ta kaba da zai zauna ya rubuta qur'anin babu amma wallahi idan ya rike alƙalami tun da safe in ya rike alƙalami yana rubutun ƙur'ani insha Allah abin da zai tsere da shi zai tafi ya bawali ne zai tsarki zai alwala azar in ya sake dawowa zai ci dan abincin Allah ya hore sau da yawa ma yana azumi in ya rike alƙalamin ne yana rubuta ƙur'ani, bai zai sauka ba sai la'asar gaba ɗaya rayuwar sa kai da mana ta yi ya ajiye rubuta ƙur'ani ya tafi gona ya shuka ya ɗauki kashin awaki a bayan kekensa ya ɗaura saboda al'ummar ba ta san darajar mai ilimi ba ya kai kashin awaki gona taki ya tsara gona da kansa ya tsufu ya yi noma ya dawo da yamma ya rubuta ƙwarani ba a san da shi ba wa yake kama zaka wa yake wannan mai matsayi yanzu waɗannan ba su cancanta a wari musu albashi a lokacin gamar a cikin gamar suna nan barkace a kowace unguwa a kowace gari masu ilimi ne masu karatu Ka ga littafan da kake ganin tsoro na fiki nan wallahi tallahi malam tun daga kawaidi har zuwa mudawwana har zuwa duk littafan da na fiki da ake na buru'a wallahi malam muna da malamai a cikin gauyi garurukan mu da ƙauyukan mu wallahi yana zaune yana harde yana gingiri zai baka duba askari duba tsaurin askari littafin askari duba wahalarsa amma wallahi akwai malamin da yana kishin gida a filarsa zai fassara shi maka tas ko da zai ta maka fassara ba akwai malami na da yi karatun qur'ani a gurinsa Allah ya masa rahama malam salih ya ce dadi har yanzu ina tuna shi muna yara haka yake zaune sai dai in ɗalibai sun zo sun yi darasu na qur'ani almajiri fa in yi darasin qur'ani an gama sai a fito da sadakar naira ashirin naira 30 naira kaza amma inda amana ta yi sana'arsa shine je gona ya shuka haka yake tafiya je gona ya shuka wallahi azimu yana gangadi za ka zo kana bashi hada kana yin kuskure je eh, eh, eh, muna yara da ni din da sani muna yara da nake nake ga wani abokina muna bada hada nayi kuskure sai ina murna cewa malam bai kama da ba sai ce mm, mm. in yace mm, yana nufin maimaita sai abokina yake taɓa ne to tuka ya gane amma wallahi yana gyangyaɗi a jiki yanzu haka kwakwalwa ta tana karanta mu gashi a tsoron ainihin wato tsoron gidansa ga filan da yake kwance wala ina ba shi wannan hadda ga a takalar allan da nake rike da shi ya karba din ya ajiye nake bada da ina iya tuna shi in ka ga rubutunsa na qur'ani wallahi cewa ka yi injiniya buga shi amma irin waɗannan mutanen malam a cikin ƙauye suke malam abu ne har yanzu ba a kawo wani tsari da za a kula da waɗannan mutane a taimaka musu ba ina wannan bayanin saboda samari matasa da ainihin 'yan siyasar mu da suke shiga suke gwamnati yanzu kuke da mulki a hannunku ko kuke nema nan gaba yana daga cikin albarkar mulki albarkacin sarauta tunawa da irin waɗannan malamai da ke cikin al'umma suke karantar da mutane kyauta a mutunta a cimata kuma a sauƙaƙa musu rayuwa a san da su ƙura'ani dai bilal azimu ko balaraba makka da madina wallahi da fi sanin ƙur'ani su masan haddace shi sun riƙe shi sun iya rubuta shi akwai wanda wasali ba baya faduwa wasali yanzu wannan malamin da nake gaya muku malamin na wallahi sai ya zo yana muraji alqur'ani tun daga bakar hannaji bai kuskure ko daya bari me mai ta muku ji cewa malam a yanzu ba a ƙasar nan akwai malaman da suna nan suna zaune a gidajensu wallahi za su rinka karanta qur'ani tun daga bakar hannaji wallahi ba su kuskure ko daya ba ba ayar da za su maimaita ta biyu tar za su sauke shi amma ina gaya muku waye sanin waye kula da sai hayaniya fafo-fafo kulfa haya haya haya su ne su muna kira ga waɗanda suke da dama a binciki waɗannan mutanen tasirin su yana nan a cikin al'umma kuma ba koyayyu ba ne kusan yawanci garuruka suna nan daga garuruka ake tahowa da a zo a ɗauki ilimi a wurinsu su ba da ilimi amma ina albashinsu ba su da albashi ba su da salari bature yana sani ya shuka mana wannan biyar saboda ne saboda in baya ka su zo su ɗauki wannan hanya za su ya to ai wanda ya ma bai da abin da yake yi kamar yadda yanzu ake kokarin a nuna waɗanda suka je suka yi karatun addini ko a ƙasar waje ko a gida in dai ɓangaren addinin musulunci suka karanta suka yi digiri ko masa ko na kamar nan gaba a hankali hankali nema ake a kawo tsarin da ba su da relevance a cikin gwamnati ko ba su da ofis a local government ko ba su da ofis a state government in sun zo takarda sai a nemi ina za a rasa su a rasa saboda system ɗin automatically nema yake fitar da su amma digiri digiri duk digiri digiri amma wanda ya karanta addini sai ka ga wallahu alam wataƙila sai an masa alfarma a ɗauke shi kenan duk wahalar da ya yi shi ba ilimi ya yi ba abinda da nake so ku gane kenan kenan wannan ilimin shi ba ilimi ba ne? akwai ilimin ilimin da za a zo a yi shi za ka ga wanda ya yi shi shi kansa ya daidai ya yi shi ne tun da an ce a yi amma ga wannan da zai amfana ya amfanar da al'umma amma al'umma ba su san darajarsa ba الذين utul ilma daraja Allah ya alkawari ga muminai cewa zai daga su kuma ya kebance muminai ai malamai da falala قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر ulul albab Allah ya ce yanzu da masana da marasa sani yanzu za su zama daidai eh cikin suratul zuma innama yakhsha Allah min ibadihi alulama inna allaha azizun ghafur cikin suratul fatir malamai suka ce a'lamu Allah ya sanar da halittarsa cewa masanansa su ne suke jin tsoronsa أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Allah ya ce, wa Allah ku yi da'a wa manzon Allah ku yi da'a wa ulil amri minkum wasu suka ce ulil amri shugabanni mujahid ya ce ulul amri ana nufin ulul fiqhi wal khair masana fiqhun addini masana Allah In inji imam mujahid Ya ce ku musu da'a ku bi malamai yutil hikmata man yasha wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khairan katira Allah yana bada hikima Allah yana bada ilimi ga wanda ya ga dama wanda Allah ya bashi hakika ya bashi ilimi ya bashi alheri mai yawa kuma ya zakkaru ila ulul albab Allah ya ce wa annabi Luqman idan mun dauki fassarar cewa Luqman ne wa laqad atina Luqman al-hikmata an ishkur lillah hakika mun bawa Luqman hikma muka ce ka gode wa Allah Imam Mujahid yace fadin Allah wa laqad atina Luqman al-hikma ai muna nufin mun bashi hankali al-hikma al-aql Al الفقه الحكمة الإصابة في القول في shine نبوة شيني ولقد آتنا لقمان الحكمة من باوى لقمان هنكلي من باوى لقمان الفقه سنم الديني من باوى لقمان dacewa a cikin magana duk da ba annabi ba ga waɗanda suka ce ba annabi ba ai mun bashi dacewa in dai lukman tun da malami ne ya yi magana to daidai yake faɗa ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دون أكين إلمين لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم دون أن الربانيون أنا لهم معلمين أكتي فقهاؤهم وعلماؤهم هم الربانيون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أئمة جاغوروري ما تشريد متعني الأمر لما سوائي malamai Allah ya ce malamai a imma malamai jagorori ne masu shiryar da mutane da haƙuri wa kanu bi ayatina nuna. wa ibadur rahman na yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama har izuwa da inda Allah ce waje anna lil muttaqina imama imam muhammad ibn ya yace wannan sifa da Allah ya kawo a cikin alqur'ani yana nuni akan dullu ala fadl ulama fadalan malamai kuma yake wa anna Allah ta'ala ja'alahum a'immatan lil khalqi yuqtada bihim Allah ya sanya malamai su ne jagorori a cikin al'umma su ake koyi da su na yi ta maimaita kalmar koyi koyi din nan da su ku ji abin da annabi ya faɗa hadisin abu darda a kan malamai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wala fadlu alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari laylatal badri ala sa'iri kawakib sun ga falalan malami akan mutumin da yake mai bauta ne kawai ba ilimi sai bauta to kamar falalar wata ne akan sauran taurari falalar wata akan sauran wato taurari annabi ya ce innal ulama a warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa wa innal anbiya amma su annabawa ku sani lam yuwarisu dinaran wala dirhama ba su bar dinari ba ba su bar dirhami ba wa inna ma warasul ilma abinda suka bari na gado shine ilimi da haka wanda ya gaji annabi ya gaji ne ilimi faman akhadahu akhadha bi hadhin wafir duk wanda ya ɗauka to ya ɗauki babban rabo wannan hadisin hadisin Imam Abu da ne da isnadi wanda yake hasan akwai riwayar Abi Darda akwai riwayar Ibnu Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ya nufe shi alheri sai sanar da shi addini yanzu ashe malaman mu Allah ya nufe su alheri kuma su gane addini tunda suke koyar da mu su karantar da ku da safe kyauta su karantar da ku da rana kyauta su karantar da ku da daddare kyauta su karantar da ku a waya kyauta a facebook kyauta a whatsapp kyauta a twitter kyauta ina ga ya sun cancanta a musu addu'a to wanda zai zo ya ɗauko wani makami yana yaƙar waɗannan bayan Allah da suka ba da rayuwarsu ga baki ɗaya to ba su yake yaƙa ba wallahi addini yake yaƙa wannan shine saƙon da nake so in isa muku a tsakiyar wannan lokaci faɗa da malamai sukan malamai taɓa mutuncin malamai da darajarsu wallahi tallahi bara da addini ne kuma karka wayi gari ka zama kana cikin waɗanda Allah zai tashe ku a kiyama kuna cin mutuncin malamai ko kuna zage su kuna masu jere karka waye gari kuma kana cikin masu faɗa da addini yanzu waɗanda suka zo su faɗa da musulunci a lokacin da manzo Allah sun sami yanzu ya zo ai shi suka zaga da a farko ana ce da shi amin su da kansu suke ce da shi amin amma suka waye gari suka ce majnun sahir matsafi kazzab makaryaci kaga wannan afan ne fi ta rasul saboda idan an ce mahaukaci ne to kenan abin da mahaukaci zo ba za a taba ba kun gane idan aka ce makaryaci ne annabi kuma mutane suka yarda makaryaci ne to kenan a takaici ana nuna kar karɓi abin da makaryaci ya zo da shi idan aka ce bai da mutunci to kenan ya za ku karɓi abin da mara mutunci ya kawo muku kamar yanzu 'yan shiya ne da suke zagin sabai ai asalin zagin sabai an gurguje addini ne yaki bi na sahaba hum hamalati shari'a saboda sahabbai su suka dauko shari'ar gaba ɗaya daga gurin annabi su suka yi dauko addinin gaba ɗaya to sai wani ya ce ma wai shi yana son annabi sai ya ce duk abin da duk riddaddu ne duk makarita ne duk kai ne duk mazinata ne yana so ya ce da kai addinin naka da ka dogara ci duk hadisi an kawo an abi darda an abi huraira an jabir bin abdullah an waye karshen dai duka duk abin da zaka yi na addinin naka karshe ka ce dai an wani an rasulullah to sai aka ce da kai hanyar da ta kawo maka sako daga annabi wanda suka kawo makarita ne riddaddu ne ba mutanen kirki bane da addini ne shiyanci wannan shi ne abin da ya kamata wanda ba su yi ilimi ba su su waye ba su gane me yasa malamai ahlus sunna suke tsananta magana akan lalle a kare darajar sahabbai saboda barin a ja kimar sahabbai a ƙasa in har aka bari aka wulakanta sahabbai suka wulakantu to ba wanda ya sai zai bude baki ya ce annabi ya ce to ta ina kaji ta ina ka dole sahabbai ne suka kawo maka qur'anin nan gaba ɗaya da muke karanta muke hada cewa wai kawo mana shi Ta bai. sabai yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka kaza yas'alunaka kaza su waye masu yin tambaya as-sahaba su suke tambayoyi aka saukar da ƙur'ani. kawai sai wani ya zo ce maka ajin mutanen zamani wannan wani irin addini mutumin da annabi ya ce a duniya ba ya shi الدنيا سيدنا أبو بكر يشهد النبي يشهد لو وزن إيمان أبي بكر ذا ذا أدورا إيمان أبو بكر في جفة أدقوا إيمان ثورة الأمة في جفة يشهد والله لرجح إيمان أبي بكر يشهد والله في إيمان أبو بكر يعني يعني جاي إيمان متعن الدنيا wannan shine ne abuwa sun abuwa sun ne sai wani kawai zai ce maka wannan mutum mutum ba wani ya za a bi ta ce yaya za a yi in ji wannan mutumin na ne wanda annabi na ya ce min shine lamba ɗaya hadisin bukhari hadisin abdullahi dan amr aka tambayi manzo Allah a duk duniya wa ka fi so yace a Aisha aka ce a cikin maza fa yace babanta Abubakar to sai wani ya zo ya ce maka duk cikin matan manzo Allah ba abu kaza kaza ya zage ta irin Aisha da ido na na ga wani yana wa'azi yace na raja kariya ce da idona na na ga an ɗauki jaki an rubuta suna abubakar a jikinsa na ga karya an rubuta aisha a jikinta to yaya za a iya gamsar da mu wannan wani irin addini ne wannan matar annabi mutum ya zage ta ya la'ance ta tsine mata albarka kaga ga ba so gaskiya ba to ina so ku gane cewa yanzu ba sahabbai kuma yanzu ba annabawa suwa suka saura malamai da haka akwai wata tafiya ne da ake kokarin a zubar da mutuncin masu mutunci in kuka zuba ido kuka bari aka zubar muku da mutuncin masu darajar waɗanda suke gaya muku Allah suka zama ba su da kima to kuma sai ku nemi waye zai shirya da ku da an ture da kwarai din sai a ɗauko muku na banza kuma a dasa muku a ce su to wannan shine safa shine abin da ake so a kai mu gare shi abinda zan kai ƙarshe gare shi girmama malamai istirama ulama ga abinda malamai suka ce a sheikh abdurrahman ibn al-sa'idi rahimahullah yana cewa wa min aqidati ahli sunnah wal jamaa yana daga cikin aqida ahli sunnah wal jamaa annahum yadinuna Allah bi ihtirami al-ulama al-hudaa duk ahli sunnah ya kamata ya ji wannan yana daga cikin aƙidar ahlus sunna suna yi wa Allah bauta annahum yadinuna Allah bi ihtiramil ulama suna yi wa Allah bauta da girmama malamai ma'ana girmama mai ilimi ahlul ilmi girmama masana Allah wannan wani abu ne da Allah zai baka lada a kai inji Sheikh Abdulrahman ibn Sa'idi Ya يتقربون إلى الله بتوخير العلماء آل السنة suna neman kusanci da Allah da girmama malamansu abun bajin ciki abin kunya abin kuka abin damuwa ahlus sunna yayi tarayya da yan bid'a yana zagin malamin sunna abun tausayi abin damuwa musulmi ya buɗe baki a ƙasar nan ya ci mutuncin malami ya zagi malami amma tun da muke a ƙasar nan da wahala kaga an ɗauko hoton wani fasto ana zagin sa ana la'antar sa saboda ya wani laifi ko kuskure su ba sa laifi su ba sa nuna ne me yasa kirista ba sa ɗauko fasto fasto su suna zagin su me yasa asirin su a rufe me yasa suke haƙuri da junansu ai gashi kuna kallo su a wajen addinin nasu a nan suke neman mulkin kasar gaba daya ba ga shi kuna gani suna haɗa takardu wasu na cewa kowa kiriya ko mu gani ba to ku zauna ku kuna gaje na ku malaman sai zage zage a nan ku zage wancan ala'anci wannan kowa ba wanda ba a zage. duk mai mutunci za a iya kiransa a zage shi a ci mutuncinsa kuma kaskantacce tozantacce wulakantacce ba wai wanda yake da kima irin tasa ba wanda yake ta ƙasa ana wannan ne don a raba kan musulmi don a kesa tsakaninmu don a hana mu zaman lafiya a sa mu ki fada da juna a sa muna yaƙar juna dukkan mu muna sallah muna ibada amma su kun ji suna yi ba su yi da haka ashe su malaman suna da kima a wajensu har suna ba da takarda su taimaki ɗan uwansu a zaben da za a zo a yi a a kaga da suka zo neman mulki da neman matsayi da samun rike kasar kaga ba suka nema malaman su ku ko in kun hau mulkin sai dai ku yaƙe su in kun neme sai dai kuna neman ƙura'a sai wanda Allah ya ji kansa a cikin ku wani ayi magana oh ni ba da harka da malamai kun ku sauke zuwa ba zuwa da harka addini kai asara ka yi asara wallahi kai asara a rayuwarka ce kana mutunci ka buɗe baki ka ce kai ba ka harka da malamai wai shi malamai ba su zuwa su ba shawara amma lokacin da kake kana neman ƙuri'a ai ka je masallacin su ai ka aika musu buhun shinkafa lokacin ai suna da bukata kana da bukata amma yanzu ka hau zaka ce kai ba ka ba ruwanka da addini dan ka faranta wa arna kana ce kana da karkata ga addini su suna yi aikin ku ba za ku yi ba su suna yi muna gani suna zuwa su cire hularsu a malaman su shafa musu kai suna neman albarkarsu su kuma gashi nan ko ina ta ku takardar yau na duke saboda sun baza mu sun watsa mu ta samuhum jami'an wa kudu shatta ga mu da yawa ga mu da cika masallatan juma'a ga mu da taro Gamu da kaza amma wa kuluhu na shatta ta mu arabe a watse kuma daman abinda suke so kenan shine ka'idar divide and rule divide and rule ka raba su je ka shugabance su harrikta su baza kansu watsa su in suka baje suka watse wancan ya can to sai ka samu damar ka yi ne yanda daga cikin makirce makircen da ake a ƙasar nan wallahi ya kamata mu lura yan Najeriya muna tafiya muna tafiya muna tafiya bal sai a samu wani a cikinmu watakila a wata jam'iyya ana ganin wannan jam'iyyar tana da ƙarfi za ta iya wani abu sai wasu su yi kulle kulle sai su zuga wani a cikin mu sai mu babbaci wani ya watsi wani ya ja can bai kun ku tsaya ku haɗu ku haɗa ƙarfi ku yi haƙuri ku haɗa kanku ku yi haƙuri da buƙatar ku ko da layi ma za ku yi to kai in kai ni zan yi kai ma in kai ni ma zan yi ma kai kai ni ma ko haka ne ma ku je ku yi mu zabe ku ba za su yi ba da haka da ƙarshe za su je su ta rikici ne a tsakanin su ka gane su ta faɗa su ta jayayya wannan ya zuciya ya watsa wannan ya zuciya ya watsa su kuma can kansu duk a haɗe ke sun da mutum ɗaya kuma wallahi da yin hukun wasa shi zai zuci ne ko ku farga ko ku farka ko ku gane ko ku san me ake ciki ku farka daga wannan bacci ku farka daga wannan mutuwar neman mulki daga wannan ɗimuwar ku tuna future da mustaqbal da tausayin 'ya'yanku da jikokinku da tattabakunanku ku ci gaba da rike ƙasar ku yi haƙuri da junanku ku samu wani ko ba yaya ɗan dama dama ko yaya ba wanda ke ɗari da ɗari ku taimake shi ku sa a taimaka masa ko ku kun faɗa a tsakaninku ku baje su zo kuma su kwace ƙasar abinda zai faru nan, su cace kowa kuma kuma kowa da ya na kudarsa shi sa ka dukkan mutane da suke da mutunci to suna mutunta manya a cikin su sannan akwai wata tarbiyya da aka koya mana mummunar tarbiyya a arewa na ce arewa ne don na yi bincike an ce a kudu ba a yi da sunan siyasa a taka wasu su rinka zuwa suna zagin mutane saboda bambancin siyasa ko bambancin jam'iyya ko nawa wannan ba tarbiyya ba zagin mutane ba abu ne da kyau ba gama garin mutum ma ka zage shi ba abu ne da ake so ba shugaban shugabanka kuma duk muninsa duk kazantarsa duk saba maka da yi amma sai a ɗauki wanda bai kai ya kawo ba sai ije yi ƙarya kira sunan kowa idan ga a ƙasar nan ba wanda ba a zaga tun daga shugaban ƙasa ta gani shine lamba wan ko har kansila ba wanda ba za a iya kiran sunansa a rage shi ba ba inda ake wannan shakiyancin in ba mu na rediyo na arewa ba wallahi kuma akwai waɗansu da muke zagin su muna ganin ba komai bane kuma suna da amfani a ƙasar kuma za su yi mana amfanin da mu ba mu sami komai ba da mun yi haƙuri da su wataƙila da laifinsu da abin da suke mana ba daidai ba mu taimake su su je can su mana yaƙin da ba mu isa ba da akwai hanyar da kai baka isa ka je ba amma su za su iya zuwa amma ka kware mai gindi ka zage shi ka ci mutuncinsa wataƙila saboda ya maka wani laifi ko ya maka wani abin da bai dace da ra'ayinka ba da kuma baka da wani ba shi ba yanzu wa kuke da shi wai wa kuka tare da duk shekarar nan takwas wa kuka tare da wankacce shafaffe da mai waku tare da ina yawan ina haɗin kanmu sai bala'in kwaɗayin mulki wani fulan muka yi ai kun ji masu fulan sun fara fidda fulan ɗin su kun ji sun fara fidda surata ɗin su ko sun riƙe wurinsu wanda ku ba ku isa ku shiga cikin wurinsu ba kaji ɗaya sannan sun shigo cikin ku sun yi penetrating naku sun damki wasu a cikin ku duk sun rarraba sun kwashi na kwata a cikin kuɗin sun bar ku kuna zage-zage a junanku daga cikin illar da za a mana shine a yi iskatin sika sikatul ulama fina a zubar da mutunci na malamai masu addini masu karantarwa a cikin idan mutane suka kuskura suka yadda mutuncin malaman da ke karantar da su ya zuba da shi kenan kuma sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un imam al-auza'i yace annasu indana ahlul ilm ai mu masu mutane a wajen mu masu ilimi sune gabayi a cikin mutane wa man fi yahum bala shay wanda bai da ilimi ai ba wani abu bane haka imam al-auza'i yace sufyan ibn sa'id al-thawri yace law anna faqihan ala ra'si jabal da za a samu malami daya akan dutse shi ɗaya yana rayuwa yace ce lakana huwa jama'a wallahi shine jama'a gari malami ɗaya masanin Allah akan dutse yana rayuwa cikin talauci da bukata wallahi wannan shine jama'a ba wai sauran taron mutane ba wani yace annasu min jihati timsali akfaru abuhum adam wal ummu hawwa fa in yakun lahum fi aslihim nasabun يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم يتي على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يفتنه يتي والجاهلون لأهل العلم أعداء يتي mutane أو wajen مثالي كم سؤال بابنت آدم ما من hawa'u idan suna da wani abu na dangantaka da za su yi alfahari da shi illa su yi alfahari da taɓo da ruwa shi ne asalin babanku taɓo da ruwa annabi adam kaga taɓo kaga yumɓu kaga taɓo da ake yin tukunya to da irinsa tukunya da ake ƙwanƙwasa suna ƙara ɗin nan to da irinsa ake annabi adam kaga ba za a yi ta ba ruwa ba ko wannan tukunya da wajen suke kwaɓa wallahi da shi ake annabi adam a jikinsa kuma Allah halitta masa matarsa Hawwa wa khalaqa minha zawjaha mu fa wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا yace shi ne ne ku. yace mal fadlu illa li ahli al ilm innahum yace ai babu falala sai ga masu ilimi wanda yake so ya samu matsayi a cikin ku shine ilimi ilimi yana da amfani ilimin addini ilimin zamani ilimin kaza yana da amfani masu ilimi su ne masu falala masu shiryar da waɗanda suke kan ɓata ya ce kuma kowane mutum matsayinsa da darajarsa abin da ya iya ta ji kowa matsayinsa da darajarsa abin da ya iya wanda ya iya ashar da zagi da rashin mutunci shi ma abin da ya iya kenan shi kuma ya samu darajar ashar da zagi da cin mutunci wanda ya iya karatu kuma ya samu matsayi amma wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u abu na karshe ku yi wa malaman ku afwa idan sun yi kuskure shek al-allama ibn baz ta'ala yana faɗa cewa al-wajibu ala الناس على طلاب العلم من الشباب والشيوخ akan masu neman ilimi da mutane gaba daya matasa da dattawa a rijal wa nisa mazan mu da matan mu yace ihtiramul ulama ku girmama malaman wannan shine wajibi akan musulmi ya girmama malami da sanin matsayin malami yace wa ma'rifatu annahum hum tabaqatu al-ulya fi an-nas ba'da rusuli wajibi ne musulmi ya san cewa malamai su ne suke mataki na farko bayan manzannin Allah to malamai su ne mataki na biyu don haka wasu malamai suke cewa duk wanda ka je yake wulakanta ko cin mutunci ko suka ko tozarta malamai na addini masu karantarwa to da akwai annabawa a wannan zamanin su ne masu zagin annaba da cin mutunci shi ne kyakkyawa fassara saboda su malaman kujerar annabawa suka zauna su ba annabawa ba ne amma tun da annabawa sun tafi ba hanyar yanzu to malamai suka zo suke gadan abin da annabawa suke yi su karantar da da rana inni da autu qaumi lailin wani hara na kira mutane na dare da rana inni kaza inni kaza haka annabi nuhu yake yi haka malamai suke ta suna karantarwa dare da rana kuma na biya musu musamman ma yanzu a irin kasar nan wato wato dai masu ilimin addini ma ba sa kan littafin ma daraja ko matsayi ko wani abu da za a ba su na gwamnati wani can banzan bazara shi ya fi ka kima shi ya fi ka daraja akwai malaman da sun kare rayuwar su karantar da mutane suke da dawa kullum amma wallahi malam sun mutu an kori iyalansu daga gidan haya ko ya kuri da muka danna maganganu marasa daɗi a ƙasar nan malami zai ƙara wa'azi da rana da daddare yayi kaza yayi kaza yayi kaza zai ƙara rayuwar sai mutu a gidan haya na ba laifi ba ne ba aibu ba ne ba amma kuma aibu ne ga su waɗanda suke tare da shi suna da rufin asiri wasu taimaki malamin su ba hmm. akwai malamin da billahi azimu matarsa ta kaba ba ta yi ba ta kaba ko wata hudu wallahi ba ta gama yi ba aka yi musu notice aka ce kuma sai sun su sun bar gidan mai gidan haya ce shi bai san wani magana ta kaba ba ina almajiranta ina ɗalibarsa da yake karantarwa ina al'ummar da suka amfana da iliminsa a iya tsawon shekarunsa laifinsa ya mutu ‘ya'yansa sun tozarta ‘ya'yansa sun wulakanta akwai waɗanda sun mutu sun karantar da mutane sun mutu daga baya wallahi malam iyalansu subhanallah makaranta ma ta gagare amma jarabawa ina buga wannan misali ne don mu gane sakacinmu dangane da malamanmu wannan al'ummar ita ce take da ɗabi'ar ba ta san ta ga malaminta cikin ni'ima wani irin tarbiyya da wannan al'ummar take da shi sai wanda Allah ya zaɓa da an ga malami yana saka riga to sai a rinka a ah, ai kuɗi ne da shi a ah, yana da abuwa kai kana ganin wallahi babban mai kuɗi ai wannan kaza alhamdulillah da yawa cikin malamai sun yi addu'a ya Allah ya Allah kada ka nuna talaucin sa idan mutane akwai wanda roƙon Allah sai dai da kuɗin amma Allah ga talaucin sa ba mai kuɗi sai ya kira malami haka nan kallon na gaji ya lamura ya himma ya aiki ya fama dai mana ya abubuwa dai yana nufin abubuwa ma'ana abubuwa don kar ma a ce ba da taimako fi bila a masallaci wani ya gaya wani malami ya ce malam aiko ne masu kuɗi yanzu ai malamin da bai da albashi a gwamnati malamin da ba wanda ya ɗauki nauyin cin abincin iyalinsa a gidansa malamin da ba wanda ya ɗauki nauyin kudin makarantar yayansa malamin da ba wanda ya masa alkawarin bashin da ya ce zo a biya mai wallahi ina biya muku akwai malaman da sun mutu da bashi a kansu an rasa yadda za a yi a biya bashin nan a ƙasar nan wannan shine sunna kuma wannan shine san Allah mun sha faɗa muna mai mai yanzu a ƙasar nan akwai fasto fasto ba jajjiya suke hawa jirage suke hawa ni wata rana je abuja na sauka a abin nan ina zaune wani pilot ne kusa da ni ban kula ba ma shi ya san haka sai dan taba ne ya ce malam duba can gefe na duba yace baka jirage ƙanana ba na ce eh yace ka san su na ce ai taro ake ko yace ba wani taro yace duk na masu kuma ƙasar nan ne wala ƙananan jirage ne yumu yumu yumu yace to idan ka je Lagos kuma ba za ku gani ba tunanin da yawa ya ce a nan ba zan iya irga maka jirgin fasto kaso a nan ba amma malamin musulunci an ƙari fi sabilillah fi sabilillah a taimaka za a gina masallaci a taimaka za a yashe fatan masallaci a taimaka da larenin mutum masallaci ya lalace a taimaka za a ba marayu abincin sallar a garama a taimaka za a je gidan kurkuku abu ne. ka faɗi mun kare a bara da roƙo ina masu halin cikinmu ina masu halin cikinmu ina wayewar da haka wannan bayanai rikon sakainar kashi da ake wa ilimi da masu ilimi shi ya jefa mu cikin halin da muke ciki amma ina jiye mana tsoron kuskure ina jiye mana tsoron kuskure ya ku yan uwana shine mu kuskura mu bari a taɓa mutuncin masu mutunci a cikinmu abin mamaki malamin da zai zo kare rayuwarsa yana da'awa yana karantarwa wataƙila wata kalma ya faɗa ko wani abu ya faɗa sai wani waje bai kai ya kawo bai zo ta faɗin maganganu a tayi a gani wani gari da a ce kaza a ce kaza a ce kaza shekara kaza duk alherin da ya kai suna ina kai ka ce bai taɓa shuka alheri ba sai a samu wasu damuwa haka wutar da suke so kenan to kar mu ai gari يخربون wa بأيديهم mu'minin fa tabiru ya ulil الأبصار muna rusa gidajenmu da hannayenmu muna rusa masu darajar cikinmu masu kima cikinmu da su sani addinin musulunci ya umarni da a mutunta malamai a san darajar malamai a san kimar malamai wallahi cikin bayanan da na zo da su wallahi ban yi rabi ba amma lokaci yayi da ka ku rike wannan a matsayin tsaraba da guzuri ku sani addinin na musulunci maganganun malamai a cikin suke da bayani dangane da falalar ilimi kuma abin da a taƙaice malamai suka faɗa addinin musulunci yana samun kima ne da ɗaukaka da ƙarfi a cikin a cikin al'umma da ƙarfin malamanta malaman addini idan malamai babu ko kuma suna raye amma aka kashe tasirin su to an kashe addini ne da haka waɗanda suke ƙoƙarin ba'anin janibin malamai da taba su, to ƙoƙari suke su zugurguce addinin za ku zuba musu ido ku ce su wajen yaƙar addinin ku za ku zo ku ciza yatsa ku yi kuka ranar da kukan ba zai muku amfani ba abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu yarda wanda muka yi na kuskure ko kace mu Allah iya taimaka wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفر الله وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ana Allah ya saka da alkhairi gaskiya maganganun da malam ya yi ba su da bukatar a ce a tsawaita wata magana sai dai wanda ya fahimci inda malam ya hara da halin da al'ummar ta shiga musamman a kan malamanmu na sunna to abin abin bakin ciki ne abin damuwa wanda yake fahimtar inda malam ke hari kan maganin da yake yi a maganganun na zai fi kamar zuce shi kawai te bindiga ta fashe. saboda Allah ma'a musulmi yanzu a ce wani yaro ya yi karatun addini ko ya fara kuma yana da cewa shi ahlus sunna amma saboda Allah bayi da wanda yake hai ya bata ya zubar da mutunci ya nuna rashin wai sanin manhaji na sunna a harkar da'awa ya ce irin malam jafa ya ce irin malam amfani ni kuma ina ganin idan da matasan nan za su yi haƙuri lokacin da aka fara da awar sunna sunna a ƙasar nan bayan iyaye can da kakanni su malam abakar gumi tsakani da allah waɗanda suka fito da wake yadda asalin sunna ya kamata a karantar da mutane ɓangaren abin da ya shafa ƙida wallahi an ji ne daga shi malam jafar da malam albani su ne matasa suka taso a sanda suka taso asalin aƙidar da manhajin na sunna wallahi azim su ne suka tsaye akan fara karancin da su ta ma an samu wasu yau a kano malam ku ya daga can muke jin maganganunsu tsakani da allah ne don wanda ke halartar majalisi da nake yi ko maganar su ba saboda kare yaɗa sharri ne magana abin da suke faɗi nan zariya Allah ya taimake mu tsakanin da Allah baka jin irinsu in ma da su sun ɓoye kansu ba su bayyana amma kaga Kano kaga Kaduna akwai su za ka ji suna maganganu na ɓatanci akan malaman nan yanzu kamar malam dr ahmad professor yanzu shi wannan da mai ruwan har shi ba su bari ba saboda allah mai ruwan dr ahmad bamba malam masu a sokoto ba su bar shi ba su suna da rai yanzu kalla abin da suke malam fantar don allah kuma a ce masu wannan abin ahalus sunna ne suna iddi'a'in su ma ai ahalus sunna kun gane to abin da muke cewa in sun yi haƙuri malin ya wata magana idan sun yi hakuri, rayuwa ce malin ja'afar da malam albani an ga yadda rayuwarsu ta kayi kuma duk musulman kwarai zai so a ce rayuwarsu ta kare a irin haka in dai musulmi na arziki ne walayin zai so a ce kana gama aikin alheri ko kana cikin aikin alheri a ce allah ya karɓi rayuwa malam jafar yi wa yana cikin sallah fa ta asuba annabi ya ce duk sallar da ake wa Allah wacce tafi ita ce sallar asuba ta ranar juma'a duk wata sallah da ake wa Allah wadda tafi ita ce sallar asuba ta ran juma'a kuma yana karanta qur'ani kalli malam awwal ya yi mana karatun muslim dariqus salihin yana gama karatun bukhari ni in na ji wasu maganganun nasu har tausayi nake yi saboda ni na lazumci zama da mana awar mun yi tafiye titi. in za ka bada shaida kan mutum ya kamata a ce ka yi tafiya da shi ko hulɗa kuɗi ko ko makotaka mun yi tafiya da malam awar ƙasar nijar za mu je wa yana tafiya yana jin bacci yana so mu isa wurin wa'azin saboda lokacin fara shi ya kusa muna cikin tafiya bacci da ya ɗauke shi kawai sai ya sauka shoulder kuma ba ta da kyau gagagaga Allah da ya taimake mu ya dawo da motar nan kan titi sai na ce malam kar fa son sai an fara wa'azin nan kan lokacin da mutanen nan suke so kai ko marasa ka yi haƙuri a tsaya ce gaskiyar ka ne wala a daji kawai sai muka shiga ƙasan wata bishiya ya soke kujera kawai kwanta sai nake ganin wanda ya karar da rayuwarsa a kan irin waɗannan ayyukan saboda Allah ba za ka yi mai uzuri ba yanzu a ƙasar nan gwamnoni nawa aka yi manyan kiristoci fada farko kuma archbishop rabar guda nawa aka yi yarima kar ka ɗauka malami ne irin malami a'a mutum ne mai son addini kuma ko ɗanya dai alhamdulillah yana da ilimi amma malami a ce malami ai da kai matsayin ba amma kalliyan da arna suke a kan kalliyan da musulmi suke a kan amma yanzu mataimakin shugaban ƙasa a ce arni kirista kirista sun ja baki sun yi shuru duk abin da yake ba su gani yana da ba daidai ba ne in mu sun yi laifi wai mu goyi bayan laifin a'a amma suna da haƙƙi akan yanzu ma ya gaya mana magana, sai na ko zuwa wuri kai kai sallama gaba ɗaya jama'a to malami na da haƙƙi in yana wurin ka ware shi shi kaɗai kai mai sallama kuma haƙƙin malami ne akan inda shi a to ya kamata gaskiya majalis na malaman sunna akwai littafan da ya kamata a ce an mai da hankali kani da Allah kan karantar da su saboda mutane na yin karatu a yau amma asalin hanyar da ake bi ta yin karatun ana ta ba da mutum ya ga ya fara gemu sai ya ɗauka shi sa'an uban shi kawai wasu sun ga sun iya karatu sai su ɗauka su da malam ja'afar ɗaya ne mun karanta wasu maganganu a nan wanda bimbaz ya yi wanda usaimin ya yi wanda fauzanul fauzan suka yi a littafin tarbiyyatul aulad fi zau'il kitab wa sunna ka dai ka karanta littafin usaimin kitabul ilmi. bai kamata yau a ce wani majalisi ba a karantar da shi ba wannan kitabul ilmi din nashi al'ilm ya kamata ɗaliban ilimi na ahlus sunna a karantar da su shi saboda ana shigowa gida ba ta hanya ba ta ballahi ake tsallakowa saboda rashin gaskiya wallahi mu sani a yau wanda duk zaka ji yana cewa shi ahlus sunna ne amma yana harin taba malam Ja'far to da matsala akan kar ka amince da aqidar jin shi ba daidai bane ka ji mutum na taba malam Albani wallahi suna da matsala mu ba mu ce ba sa kuskure ba abinda su suka kasu fahimta kenan amma ko lahira aka je in kana da hankali kana jin wa'azi Allah auna abubuwa yake tsakanin laifinka da daidanka abin da ya fi yawa da shi Allah ke hukunta ka ka ji tsoron Allah gudunmawar da waɗannan bayan Allah suka bayar a kan da'awar sunna kai ina ma kasanta in ba ta su ba kai ka san manhajin ma dalilin su ne ma fahimta fahimci manhajin amma ka kagara a sanka ka kagara a ce kai ma malami ne na fahimci haka zai kai shekara 25 malam iyan a cikin masu cewa su alu suna ce ake akwai wanda duk abin da zai yayi bayana yana son sai ya ɓata sunan malam albani a garin nan ni din nan da wasu mutum biyu muka je muka same shi na ce mai ba a haka idan Allah ya ɗaga mutum bin shi kake a hankali ko ba daidai yake kai ba ka bi shi a hankali in dan Allah yake zai fahimce ka sai gyara. dan ba dan Allah yake ba shi da Allah sai ya ce <laughs> malam Musa ke ku tambayi imamu da'awa malam Shu'aib a gaban shi akai mu uku ne sai ya ce malam Musa kenan wai kai baka ji laraba na cewa halittu rabba wallahi abi ka saba ma wanda ka san aka sani in kana so a san ka na ce yanzu mala abin da ya sa kake haka kenan akan mala albani duk inda ya nan ka ce ba daidai ba ne dama kawai ka saba mai ne kai dan a san ka kai ba a san ka ba shi da aka sani in ka saba mai a san ka kai ma sai na ce to Allah ya kyauta muna maka nasiha ba za ta fidda kai ba na biyu mun yi karatu da jama'a bayan asuba a nan cikin masallacin kudus na unguwarmu lokacin wani ya zo ya zauna muka da shi ya kai karatun ba ɗan unguwan ba ne bai zuwa karatun da wani katin emblem wancan fa ahlus sunna ne wannan ma yana cewa shi ma ahlus sunna ne muka gama karatu har na gabatar da shi cewa malam kaza kaza kaza kaza kaza tashi waɗanda kaɗan tsaya kawai sai ɗauko envelope ya ce da Allah sako ne ya zo da shi in ba mala albani sai na ce na ne. sai ya ce lacca da ya a Kongo kan matsalolin aljanu to shi bai yadda da gaba ɗaya laccan ba na haka yana gayyata shi ya zaɓuri da kansa ko dai masallacin ɗanja ko ɗan ayaba ko hanwa za a gayyaci mutane ya zo su yi mukabala ne. sai na ce ta malam farko dai malam albani zai karɓar wasiƙa ko ta ake yi ba zai karɓa ba na biyu duk da aka yi a kwango ina ruwa ina ganin ba sai ka ne malam albani ba tun da gani malam ne ya matsalolinka in allah so zama bayani za ka fahimta sai kawai ta ni ba da kai zan yi ba na ce ah. na ce malam in dai matsalar lakcar kongo ne a gaba na aka yi wallahi sai na ji ya je kawai ya tara yara a wani wuri yana ta maganganu yana batanci yana suka da malam albani yana faɗin wasu kalmomi wanda duk wanda ya jima dariya zai to alu suna sun haka mala albani ya taɓa faɗin wata magana a gabana cewa ya rantse da Allah ba zai iya kafa ƙungiya a cikin hausawa ba in har zai kafa ƙungiya wallahi sai dai inda shi da ya rabe to zai kafa ta ko amma hausawa ta zagi malami malami bai da kima wurin bahaushe malami bai da kima wurin bahaushe ta zagi shugabanni shugaba bai da kima wurin bahaushe jama'ar musulmi kun gane to al'umma irin wannan ita ce za ta mustaƙabalinta ake tunanin ya kyau kowa ya ji shugaban kan na najeriya ya fito yau ta magana lokacin da darakta na kamfen ɗin tunibu yi wata magana da 'yan jarida cewa yana ganin idan suna son su ci zafi. sai dai su ɗauko musulmi daga arewa shi ne za su samu sauƙin cin zaɓe in an tsayar da su kawai sai ƙungiyar kan ta shirya taro cewa wannan magana ba su yarda da ita ba kuma in dai aka ce za a yi musulun musulun tiket a najeriya to sai dai ta sai dai kowa ya kama gaban shi ai sai dai kama ai sai dai kama kun gani idan yanzu wani malamin addini ya sa baki to za a ga musulminmu su su za su fito su fara zage shi a ce sun sa baki a harkar siyasa to su gashi sun yi a cikin 'yan uwansu kiristoci arna ba wanda ya magana kan me yasa za su yaka jama'a kun gani kuma ƙarya ce wala ƙungiyar kanta ƙarya ce ba kuma za ku gani ƙarya ne wata ƙaryar ce ba su yi mana a jihar kaduna ba ai sai dai ta rabu sai dai ƙasa ta watsi sai dai ai ta rigima sai dai ai ta yaƙi mulkin ba zai yi ba ai kaza ai kaza me ba kuɗi ba jihar kaduna ai ba zai yi ba ya yi ko bai yi ba shekara hudu ko nawa shekara bakwai ta takwas ma za a shi. ƙarya ce fa kawai su propaganda gare su to amma matsalar ba wani ne matsala addinin mu ba mu dinnan mu ne matsala addinin addinin mu bai da wata matsala ba kamar mu wai duk abin da wani zai faɗa ya sa a ƙi malamin sunna kwana yake yana tunanin wannan abin in gari ya faɗi don Allah mutum nawa suka kasa fahimtar da awar malam albani a garin nan dalilin wasu maganganun mutane ba su san shi ba zai zo wuri fai tsaya malam wallahi ba san shi ba amma an je an faɗi wata magana a kawai kan hau kuma an kaji tsoron Allah shi watan Allah watan inna ma ya taqabbal Allah min al na. kana mutuwa da wahala ka kai shekara an manta da kai kalli malam shek Abubakar Mahmud kalli malam ja'afar za a ga kamar suna nan da rayukansu abin da na gaya ba wani kenan yau in abinda waɗannan bayan allah suka yi ba allah suka nufa ba ba zai karɓa ba da ya watsa abinci amma ji ba ka gani wannan abin da allah ke nufin ɗaurewarsa daga ko'ina a duniya yanzu buɗe albani cibin nan ka je yadda mutane suke faɗin cewa ba san da da awon albani haka take ba ba san karatukan shi haka ba ashe tsuran aƙida ce da manhaji na ahlus sunna ai kaza ai kaza sai yanzu ne suke sani to amma ka ji a yanzu ne wasu kuma ke ɓata malam ja'afa tun da aka kafa hausa da hausa ba a taɓa samun wani bahaushe ya fassara ƙur'ani da fassara shi ta karɓurin hausawa suke fahimta ba wallahi kan fasar malija ba a taɓa yin bahaushe da fasar ƙur'ani fassara shi ta kaɗu ba irin malija ba amma yau a ce wani yaro da sunan ahlus sunna wai malam ja'far yake cewa bai iya ba mahaddacin alƙur'ani don Allah to gaskiya muna godiya ga Allah irin waɗannan shedanin dan shiɗanu ne kar ku rika sauraron su mu ne mun yi wani kokari a nan tsakani da Allah duk maganganun su ko mun ji ba a magana a kan matsalarsu, tunda da ba mu dai da su a nan malam muna godiya da Allah farko sannan mun gode mun gode mun gode abinda ka tattauna da saurare da jin mai ji ya fahimci abin da aka tattauna ya shiga mutane saboda natsuwar da aka yi wannan irin tsarin lacca kan wannan maudu'i ya kamata a ce a ci gaba da yin ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana dan mai yiwa wani na bi ne kawai amma da jin irin wannan mai yiwa Allah ya sa ya dawo cikin hayyacinsa kai dai har yau ba a ga wani abu da kai wanda ya tasiri cikin musulmi har yau ba gani ba kuma da ma a ce masu sukan malaman nan za su dage su rika sukar abin da su zazzafi suke suna ko tausayawa ba za ku yi ba waɗannan kun san dalilin addini rayuwar nan ta su ta kayi ba don suna da kuɗi ba ne ba faɗin suna da mota ba ne wallahi a'a wayar da kan musulmi da suke yi dalilin haka ne fa da sanar da su asalin addini dalilin haka ne fa kisa su dalilin haka ne ta kashe su kuma kai ba za ka iya malaman musulunci ko irin waɗanda suke aikin nan uzuri ba wa gaya maka annabawa ne ko manzanni wa ya gaya maka annaba ne ko manzanni har annabi sai da Allah ya ce mai afallahu anka lima azinta lahu jama'a kun gane dibi fasta gafar rabbahu wa kharra raki'an wa ana fatalaqa adamu min rabbih kalimati fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim dan ka fahimci to annabawa kenan ala haqqihim to bare malamai ka ji tsoron Allah kai da kike da wannan akida waɗannan dai su ne manyan malaman da a wasu sunna a duniya a wannan zamanin namu in aka ce dimbaz aka ce usaimin aka ce albani waɗannan na baya irin su fauzanul fauzan ka je duka kan tiltafan da suka rubuta na akida ka ga kan me waɗannan suka sauka a kai kuma ka ji tsoron Allah su mutane ne in ka ji kuskuren za su iya yi sai ka auna da daidansu da kuskuren wanda ya fi yawa to Allah Allah da kanshi shi yana watan kallon me ya fi yawa daidan ka ko la'ayar aka je ma'aunin kun gane ka ga sakulan ne kafat ba haka ba ne to ubangiji in saƙulat kuma kai in za ka tsoron Allah ka san alkhairansu kai kai kanka fa kokarin da kake na faɗin da a wasu sunna wallahi sai ka amfani da su kama kai matsayin ka ke su ya kake ka tsoron Allah kuma wannan wata ɗaukaka zai ƙara ja maka kuma zai ƙara ɗaga addini ne haka ga su zazzaki dukkan abin da amna suke wa musulmi a ƙasar nan wannan ba zai sa ka yi a kansu ba sai waɗannan bayan Allah waɗanda sun ma riga sun mutu tilka ummatun kada kala laha ma kasabat wala ma kasabtu wala tusaluna amma kanu ya'malun Da haka akwai inda malam ke hari ne na dan fito da maganganu akan abin da yake harin ya kawo mana bayanai waɗanda hankali zai karba game da mutunta malami malam Allah ya ja kwana Allah ya tsare mana kai da kuka zo lafiya abubuwan da kuka zo mana suna alkhairi Allah ya amfanar da musu, su kuma Allah mai Allah ya mai mana da ku gida lafiya wannan zumunci Allah ya ƙara sa ya ci gaba da ɗaurewa muna tare da malam haƙobe za mu buɗe central Mall. nan watan unguwar jaba layin nan na dogon bauchi muna gayyata kowa da kowa insha Allahu karfe sha biyu zuwa sha biyu da rabi za mu tsayar da sallah muna gayyata kowa da kowa kuma ranar lahadi ko yara da suka ci alkur'ani da yawa wanda muke gayyata kowa halatta a nan watan firamare inda ka zo nan kawai nan kusa ne eh amin children school so da ka zo nan dai ga nan ba nesa ba ne malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya tsare mana ku Allah ya kare tsare mana ku Allah ya kare tsare mana ku اللهم تقل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا اللهم انصرنا على من آدانا اللهم انصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا تجعلنا شفيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أيدنا إليك لا تردى خائدين توصلنا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين